al'amuran da suka kulla maka to sai Allah ce yanzu mafitan ta zo ke waja'at sayyaratun waja'at sayyaratun فأرسلوا والدهم فأذن جلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم wannan mu ce kamar shine episode number 2 ke yanzu daga can gida in suka kulla suna so su kwace shi tafi da shi su hallakar da shi to ga shi na har an tura shi cikin rijiya to ga shi kuma har Allah ya ba da mafita Allah ce wa ja'at sayyaratun yani matafiya ke musafiruna daga madiyan suna so su tafi misra fa nazalu qariban min jubbi yusuf sun sauka kusa da rijiyar da aka jefa shi kuma daman wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja duk wanda ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita yanzu babu zunubin da ya mutu to Allah ce wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum sai suka tura wanda zai je ka mutu ruwa shine waridahum zai je kawo musu ruwa to da yake firijiya ne fa'adla dalwahu sai jefa gugar shi hmm? shi ne adla dalwahu ya zira gugar shi a ina a cikin annabi yusuf alaihi salam shi kuma sai makale jikin guga fa'adla dalwahu shi kuma da zai ja ya ja an ja da nauyi kala mutumin da ya jawo gugan nan sai ce a bishara bishara kala ya bushira ya bishara haza gula na yi tsintuwa babba daman su sun fake can gefe yan uwan kenan wa asarruhu bi ba sai suka koyi al'amarin annabi yusuf yani akku amarahu suka koya al'amari shi sai suka zo suka ce ai daman bawan su ne ya gudu kaga al'amarin ba tsoron Allah ke bi an qalu hada abdana abaqa wannan bawan mu ne ya gudu shi kuma annabi Yusuf sai ya shiru wa zakata Yusuf khawfan an yaqtuluhu yana yana tsoro sai ya shiru sai bawan mu ne ya gudu sai a ah, ni ba dan uwanku a zuciyar shi ni ba dan uwanku bane Allah ce wallahu alimun bima ya'malun kuma Allah masani ne da irin abin da suke aikatawa kaga wannan shi ma wani makirci ne banda makircin da suka kulla mai da suka jefa shi sannan kuma makirci na biyu suka ce a bawa ne bawa ne tunda da bawansu ne ya gudu ka yanzu a ba su kuɗi ke. makirci kan makirci to sai Allah ce wa sharahu wa sharahu bi sirrin baqtin jarahima mahduda wa kanu fihi min az-zahidin sai Allah ce wa sharahu sharahu anan ba'uhu suka sayar da shi mu duba larabcin qur'ani asali ashira shine siye amma nan ce sharauhu suka sayar da shi bi zamanin bakfin da ɗan kuɗi kaɗan da rahima ma'abuda dirhamai ɗan kaɗan wani suka ce ishiri ko dirhami ashirin da biyu shi kenan wa kanu imma kanu a nan su ‘yan uwan nashi ko kuma a wanda suka siya ɗin tun da yanzu cinikin ya kama tsakanin wadawa. imma tsakanin yan uwan annabi yusuf alaihi salam da suka ce bawan su ne ya gudu kaga sun yi claiming right kenan ko kuma a shi wancan da ya tsince shi ya siyar da shi da kuɗi ɗan kaɗan da suka shiga cin gari sai aka ce a gabawa mun samu wa zai siya sai aka samu kuma sarki ya siye shi sun ƙulla mai kuma sai Allah ya ɗaukaka shi wa kanu fihi min az-zahidin su ‘yan uwan ko kuma a'a wanda wallabi na wanda suka siye shi din kanu fihi min zahidi sun kasance masu zuhudu ba so duniya sosai a kan shi ba ba sai a ba su miliyan kaza ce a dirhami ashirin ko dirhami ashirin da biyu a nan ƙur'ani yana amfani da shira wajen siya kamar da Allah ke mana aya ta 111 suratul tauba inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna kaga ishtara ya siya anan kuma Allah ce wa sharawhu sun sayar da shi yake na akwai siye da siyarwa a Qur'ani asali ya ka samu Allah ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba to nan sun sayar da shi bi samanin baksin sai ke nuna mana shi cinikayya asalin shi a yaren larabci mubadalatu malin bi malin bi qasdi tamlik a samu exchange na dukiya da dukiya amma da nufin cewa wannan kudin ya zama nawa wannan kayan ya zama naka in hmm? za nan annabi yusuf shi ne kayan kudin kenan kuma annabin allah fa kuma wannan bayan nuna cewa ya zama makaskanci ba kenan to kudin da aka bayar bi zamanin baktin da rahima shine kudin kenan to sai masu siyarwa sai masu siya sai kuma siga na siyar maka na siya shi ke da mana muna da rukunan ciniki guda biyar ne yanzu mu samu mai siyarwa mu samu mai siya sai kuma a samu kayan siyarwan sai kuma a samu kayan siyan kudin da za ka siya ke to sai kuma siga maybe za ka ce to nawa ne wannan fawa'id mustanbata min qissati yusuf nawa ne to maybe a bookshop ne za ka ga ma sun manna kudin ma hmm? za ka ga su a saudiya sun manna kudin ya ce fiye ten riyal shi ke ka siya ko ka fita hmm? siya ko ka fita mana shago ba dogon bayani to ga risikan ba lallai an yi ta ba tunda ka yarda da kuɗin bayan shi ke da wannan muka duba wancan ayan 111 rukunan cinikayya guda biyar yana wannan ayan inna allaha ashtara min almu'minina yanzu waye kuwaye masu siyarwa muminai waye mai siya Allah daga mun samu mai siya da mai siyarwa min almu'minina anfusahum wa amwalahum to me aka siya daga gurin Allah ya sayi rayukansu ya sayi kuma dukiyoyinsu to da me aka siya bi anna lahumul janna suna da aljanna to kaga sai ya zama ina sigan a Allah ce na siya an gama inna Allah ishtara an gama to Allah Allah mai jima da kuka ce wa sharawu bi thamanin دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين wannan sai ke nuna maka a can lokacin ana cikin bayi ke kuma ko mutum ba bawa ba ne in an kama shi ya zama wa bawa ka duba annabi yusuf an ba shi rabin kyau imma rabin kyan duniya ko rabin kyan annabi adam ko rabin kyan manzon allah sallallahu alaihi wasallam to ko ma ne mafi daraja an kama shi an sayar da shi sun so ya zama bawa amma Allah bai so ba wa ta sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin yanzu an sayar da sarki kaga sun so su gan kwafar da shi sai kuma Allah ya mai ya ɗaukaka shi yanzu yana cikin gidan sarauta ke wa qala allazi wa qala

Allah mai girma da kuka ce wa ƙalan larishtarahu min Misra, mana sarkin Misra, azizu Misra kenan, shi ne wanda ya sayi annabi Yusuf alaihissalam, kaga wata ɗaukaka ta zo ke, sai yake gaya wa limra ga matar shi, akirimi matuwahu mana ki girmama matsayin shi zaman shi da zai da mu ki girmama shi duk da cewa bawa ne kamar wannan ba za a ce bawa ordinary bawa ke ma ki gan shi matuwahu ya ni makamahu na iya zaman da zai ki kyautata mai domin me sa an yanfa'ana yana yiwa ya amfanar da mu ɗaya kenan experience zai Allah ya bashi aw nattakhidahu walada ko mu rike shi da ka duba azizu misr ba shi da da wani sun ce a ah, kana hasuran wani sun ce a ah, aqiman aqim baya haihuwa kamar da shi ma fir'auna ba shi da yaya da yawa za ka samu wani sarakunan ba su da yaya wani su kuma fa tili tili alhamdulillah Allah ce wa kadhalika haka nan Allah bai gima da kuka yi ce makanna da yusufa fil ardi Allah ya bashi tamkini a bayan ƙasa Allah ya bashi matsayi kaga matsayi kenan daga gurin wa daga gurin Allah makanna da yusufa fil ardi Allah ya bashi matsayi babba a bayan ƙasa sannan kuma har yanzu kazalika makanna da yusufa fil ardi abu na biyu wani mu'allimahu min ta'wilil ahadi kuma Allah ya sanar da shi fassarar mafarki ta dalilin haka kuma zai sake samun ɗaukaka gurin Allah zai sake samun ɗaukaka gurin shi sarkin Allah ya fara gaya mana wannan tun daga aya ta shida ko wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadi kaga sannan kuma ya zo ya addu'a rabbi qad ataitani min mulki wa ni min ta'wilil ahabi yana yana daga cin abin da annabi yusuf yake ji da shi sosai da sosai Allah ce wallahu ghalibun ala amrihi kuma lalle Allah mai girma shi shine marin jayi akan al'amarin shi abin da yake so shi yake faruwa babu abin da yake gajiyar da Allah mai girma daukaka wallahu ghalibun ala amrihi walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba san haka ba za su iya nuna wayo ga Allah mai jima da saka kamar da fir'auna ya nuna wayo amma kuma ta taƙiƙi ne su ji wani jingiri ko a yanka shi gudun kar Allah ya turo annabin Allah annabi Musa to amma Allah ya riga ya gama fir'auna yana da bidibi ne kawai yanzu annabi annabi Yusuf alaihi salam shi nan Allah ya taƙaita mana kissan ba Allah yana so mutum kissan filla filla ba ba shi na an kawo shi ɗan yaro yana nan a gidan sarauta kuma tare da matan sarki wannan sai ke nuna mana haɗarin kalluwa, haɗarin kalluwa. ya zama namiji yake ɓanta ga mace shi ne zai zo mana a ayan gaba wa rawajat kullati ita ta tara san a zuciyarta ta tara ta tara ki ta ga shi free ta kulla ko ina da ina sai to kai fa nake jira ma'adallah ma'adallah dole yana na maka hadarin kalwa ko ka ce kai alhaji ne ka ɗauko matarka mai mata hidima mai hidiman kuma wani ne daban mai mata share-share me mata wanki ko mai ɗaukanta a mota in za ta tafi guri kaza daga ita sai shi haɗari ne wa babba yanzu yana yana na gidan har ya gema Allah ya walamma balaga walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika nujzi muhsinin Allah mai girma da kuka ce walamma balaga ashuddahu lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya kai girman shi shine walamma balagha ashuddahu da ya kai girman shi wa huwa salasuna sana ya kai ɗan shekara talatin kuma tun yana ɗan shekara goma sha yanzu ya huta sosai alhamdulillah sun ɗauka ya shiga cikin wahala ashe kuma hutu ne ko kuma ya kai ɗan shekara talatin da uku Allah ce atainahu hukman wa ilma bi Allah ya bashi hikima sannan kuma Allah ya bashi ilimi fikhan fiddi tun kafin ma a turo shi ya zama annabi Allah ce wa kadhalika najzil muhsini haka nan Allah yake sakan kawa masu ihsani yani li anfusihim muna tare da wakafi tare da wannan ayan wa kadhalika najzi man najizi muhsini yanzu karatunmu na wannan shekarar kamar ya rakka za su fi a kan keke nan isani isani mana ya ba mu ayoyi kusan biyar wanda su ne muƙaddiman karatun mana da na suratul mulki mana hmm? da na suratul kafi har guda biyu mana da na suratul hu to a ɗan ba mu su mu ji تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah shi ya halitti mutuwa da rayuwa ba don komai ba sai don ya jarabta mu ga wannan babban magana ce ba ayyukum ahsanu amala wane ne aikin shi a cikinmu ya fi kyau suratul mulk sai mu je suratul kafi guda biyu الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إنا جعلنا ما على الأرض لنبلوهم أيهم أحسن عملا Allah ce don ya jarabta mu har yanzu wane ne aikin shi ya fi kyau sai innan labi na amanu إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا Allah baya tozartar da ladaddakin wanda suka kyautata ayyukansu sai na suratu hud wa kana arshuhu وكان عرشه على الماء التي ليبلوكم دم الله يجرب كامو أيكم أحسن عملا wane ne aikin shi ya fi nagarta ka duba yanzu Allah ya fara yabo ga annabi Yusuf sai ce wa kadhalika najzil muhsini shi ya kyautata da wannan hal jazaa'ul ihsani ai illa al-ihsan ya kyautata wa Allah ya kyautata wa mahaifin shi kala shi ma sai Allah ya kyautata mai Kada sun dauka sun kashe shi ashe yana hutu ne yana huta daga ƙarshen ƙarshe kuma za su zo su nemi alfarma a gure shi to sai na suratul ahqaf ulaika alladhina ulaika alladhina taqabbalu anhum ahsana ma amilu wa'annan su ne Allah yake karɓa musu mafi kyawun abin da suka aikata to Allah mai jima da kuka nan yace wa kadhalika najzil muhsinin hakan nan Allah yake sakanta wa muhsini wannan jumla ta aya ta maimaitu a gurare daban-daban kafin nan tana nan suratul an'am da Allah ya ta gaya mana annabawa annabawa ga ta nan suratul yusuf ga ta can a kisan annabi musa shi ma to mu ji na annabawan gaba ɗaya ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون قال كني وكذلك نجزي المحسنين هذا جيد من كنا وكذلك نجزي المحسنين أنا كما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما فيما وكذلك najzil muhsinin to a kisan annabi Musa suratul qasas shi ma walamma balaga ashuddahu wattawa atainahu hukman wa ilma bambancin shi da na annabi Yusuf wattawa yace wa kadhalika najzil muhsinin haka Allah yake sakan kawa masu ihsani kaga annaba dukkan suna cin masu ihsani kenan to wannan waka zalika ce waka zalika to sannan kuma akwai kazalika eh akwai kazalika wannan yazo shi kuma kisan wa akwai mai duba karatun ko kun bar min dai kawai kazalika najzil muhsini annabi ibrahim shi kuma Allah ce salamun ala ibrahim kazalika نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صافات كذلك نجزي المحسنين yanzu me nake so a koya kenan ihsani ihsani ba wa yawan karatun ba in mun zo mun samu nukta mai mahimmanci mu koya mu koya yanzu yana da cikin ɗabi'un annabi yusuf ne ihsani mu koye shi yana da mahimmanci in babu shi fa ibadunmu babu ba Allah baya son ibada dole sai mun kyautata sosai da sosai domin duka zalika najzil muhsinin ko annabi ibrahim to sai kuma inna kadhalika hmm, inna kadhalika najzil muhsinin shi ma Allah ya faɗe shi a kisan annabi nuhu alaihi salam yace salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzi al muhsinin innahu min ibadinal al mu'minin jiyan da Allah yake yabo gaba yi mu kuma sai aukin surutu salamun sai da Allah yake salamun ala nuhin fil alamin ce inna yanzu annabi nuhu yana cikin zuwa kenan yana cikin muhsinin yace kuma innahu an jinjina mai min ibadina almu'minin ka duba alaƙar imani da ihsani za mu zo mu sake wannan karatu insha Allah a cikin kisan annabi Yusuf shi kuma innahu man yattaqi wa yasbir wanda zai ji tsoron Allah yayi hakuri to lalle Allah baya to zai da ladadakin masu ihsani abu uku kenan lalle ya kamata koyi wannan da izinin Allah ya zan yi insani al-insanu kuma yadda malaika jibril ya fassara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine me an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka annabi ibrahim shi ma Allah ya sake gaya mana inna kadhalika nashi kaga shi yana da guri daban-daban ke Allah ce wala gainahu an ya ibrahim qad saddaqata ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin an gama annabi Musa da Harun Allah ce salamun ala Musa wa Harun inna kadhalika najzi al-muhsinin yanzu da su biyu ne سلام على موسى وهارون سيتو إنهما أن يعني يقول إنه إنهما من عبادنا المؤمنين ها إلياسين سلام على إلياسين بما إنا كذلك نجزي المحسنين أوقف إلي إني إنه من عبادنا المؤمنين من إنا كذلك نجزي المهتمين هو تسينا سورة المرسلات شيني نكر شن أرشي شيكو مسي الله هذا شي دوا دوا هذا متكينا ترى انت مانا إن المتكينا إن المتقين في بلاد وعيون وفواكه من فارش yanzu an hada mana mai da mai a can ana hada mana innahu min ibadina almu'minin imani da ihsani nan kuma sai Allah yake hada mana shi da mai da taqwa innal muttaqina Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha innal muttaqina fi dhilalin suna cikin inuwa wa uyun da mafakkar ruwa mana ginin aljanna ba guri ne da za ce a bushe ba a guri ne za ka samu an mai ado da yawa Allah ce wa fawatiha mimma yashtahun da kuma kayan marmari irin kawai da suke so Allah ce kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun yace inna kadhalika najzil muhsinin haka Allah yake sakanta wa masu ihsani manzon Allah ya karantar da wannan sallallahu alaihi wasallam ya mu'az inni uhibbuka fala tad'a fala tad'a dubara kulli salatin an taqul اللهم إني على ذكرك وشكرك mu وحسن عبادتك دم سامو ممامي شغلائي كيف إهداني Allah ya ambata shi da yawa a Qur'ani yana daga cikin abin da Qur'ani ya kaftarin din shi da yawa mu ji wani su ayoyi kamar haka Koki an fara karanta mana su tun farko farkon karatun mu a suratul baqara Allah ce wa anfiqu fi sabilillah wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah mun ji ƙarshen ayar wa tsinu ku kyautata saboda me inna allaha yuhibbul muhsinin lallai Allah yana son masu kyautatawa oke suna da abokane ko mun ma mata karatun amma karatun ba na mata ba kawai ba ba na matan garin wawa ba yanzu karatun adaga riga yi posting din shi group da yawa set by set kar ka dauka wai na matan gari wawa kawai ina sai kina nan baki zo ba amma su mata suna ta ji kai kana nan kai ma ce ai na mata ne ke wuce mata ko su Allah yake so ina duk ko karatu ko a ina ne in yana da mahimmanci ga jiji ya wannan karatun mutanen Kano ne a karatunmu dai gaba daya sai a karatun mutanen jos kenan sai a karatun mu dai gaba daya mun ji wa ahsinu inna Allah ne yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani to sannan kuma a suratul ali imran Allah ya maimaita mana wannan yake cewa وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات Ku uiddat lil muttaqin mu dinga taking note yanzu alaƙan ne da me mutaki na da muhsinina alaƙan ne da me mu'minuna da muhsinuna karka ka ce kai muftini ne kai baka da imani ko kai muftini ne amma baka da takawa to sai Allah ya ga mana sufofin masu takawan الذين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله الله ne girma da kuka sai ke gaya siffarsu ta farko yunfi yunfiquna fi ra'i wad ra'i suna ciyarwa ko akwai ko babu suna haɗe fushi suna ma mutane afuwa yalla ce wallahu yuhibbuwa yuhibbul lallai Allah yana son masu ihsani biyu kenan ko na uku Allah ce yana tare da masu ihsani Allah ce inna Allah إن الله مع الذين اتقوا مدوبة دي أنا تهد إنساني لتقوى اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها هم سيأنفار قبعة تجد تقوى تقوى إتتي ذات كيك جلي إنساني إن الله مع الذين اتقوا lalle Allah yana tare da masu tsoron shi su suwaye wa masu tsoron Allah Wallabi na hum muhsinun sune kuma masu ihsani aya ta hudu Allah ce wallabi wallazina jahadu fina wallazina jahadu fina lanahdiyannahum wa inna Allah kokarin koyi isani jama'a wallazina jahadu fina allati lanahdiyannahum subulana kuma allati wa inna ma lallai allah lama'al muhsinin sai ce tabbas tabbas yana tare da masu ihsani Allah ya sanya mu cikin su ladadakin masu ihsani Allah mai girma ɗaukaka baya taubatar da shi wannan suran tana ɗaya daga cikin surar da suke karantar da mu insani in muka duba aya ta hamsin da shida a wannan surar wace ce aya ta hamsin da shida إنه من يتق ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين آية تهم تم بشرفة وكذلك مكنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين الله يقول ولا نضيع أجر المحسنين Allah baya taɓa tozartar da ladaddakin masu ihsani muni mai faɗa wala nubi'u ajral muhsinin irin shi ne a suratul kafi ko Allah mai jama'a da ita ce innal na amanu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الله بايا توزر تد لا جدك ولسك سك شوكة إبادوك هل ينزو أولا سورة سورة يوسف هل ينزو آية تكفئ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتقي أدوى اللي جزء الله ويصبر قولي وشيء فإن الله لا يضيع أجر المحسنين yanzu suran kaga tana katakatar ne insani insani insani Allah ya yabo ga masu insani Allah ya sa muna ciki kada zama rabon mu kawai zo mu karanta a tashi a suratul baqara Allah ce wa sanazidu al muhsini da sannu Allah zai ƙara ma masu isani. kuma Allah ya ce lil ladina ahsanu minhum wattaqu kaga insani da taqwa ajrun azim suna da lada mai girma wanda suka ji sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kyautatawa Allah ya musu kyakkyawan alƙawari آية تقري تكتب عن سورة التوبة التي والسابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان

bi ihsamin to kaga yanzu ba da baba ba ke ba mu ne asalin ahli su bi ihsan Allah yake kaga man bi su da ke Allah ma bai sa ni ba alai kwata kwata kai ina dai bilayi na ne wallahi mu ji tsoron Allah mu ba Allah mu ji tsoron Allah mu yi ihsani ba wai aikin kai mu zo mu takabbara shikenan sai kuma Allah ya samu alayin su bala mu ji والذين اتبعوهم بإحسان اوكي تو إحسان زي كيني يا رضي الله زي كيني كرقشين يردر الله إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وما الله كان لا الجنة هذا إحسان زي كيك الجنة وما تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم insani zai kai ka zuwa babban cin nasara kamar da insani zai kai ka ga Allah Allah ce lillazina lillazina ahsanu husna wa lillazina ahsanu al wanda suka kyautata suna da kyautatawa suna da aljanna to ƙari akan wannan shine wa ziyada daga nan Allah اللهم ونسألك لذة النظر إلى وجهك اللهم ونسألك لذة النظر إلى وجهك اللهم ونسألك لذة النظر إلى وجهك كما بني إساني وهو ما تجمع كما قال وكانك تندك باكا تما في إساني تو باكا تما سبحان الله yani tikitin shi ne kasance cikin masu ihsani ke masu ihsani kuma Allah ya gaya mana su ne masu takawa to su ne za a ce su ga Allah كمان قال لي يا منى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب سأدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مي مزيد مزيد انت زيادة مزيد قال الله كده to Allah mai jima da kuka ya sake gaya mana matsayin ihsani yace lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana aljaza'u min jinsil amal ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين wannan duniya gaja-gaja wala ni'ma darul muttaqi ihsanin nan yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi za ka ji wasu limamai jirgin ma sai an karanta bayan Allah jirgin ma da ma ba lalle bayan Allah kuma suna lura ba da me ake karanta musu za ka ji a ƙarshen kutuba limai ya karanta ne inna الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إن الله يأمر بالعدل كجمي والإحسان da kuma me wa ita izil qurba kaga itani ne na biyu kuma duka wannan suna cin na annabi yusuf al'adil itani da shi ma Allah zai yanzu ne yake gaya mana kan shi ma muka yi wakafi da ita izil qurba ka duba ƙarshen al'amarin ku ya dauki ya ba ma iyayenki ya ba ma yan wajen gaisuwa wannan gaisuwa gaisuwa Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin وإذا بتحية فحيوا بأحسن منها أو فحيوا بأحسن منها إن أنت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاي إهتاني كده بالإذن الله كانت شمان وأن الله يتكيب أنتم لنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله دكم الله أمر كيمو وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقل لعبادي كتير باينا يقول التي هي أحسن كدين قفلين ما في شو ما في شو تو مكما والله المساعد mu mana faɗin mafi muni ka duba wai za ka taɓa humul jahilu na ƙalu ne salama amma mu mafi yawanci wai za ka taɓa humul jahilu na ƙalu akwai united bank for africa ko in ka haɗa zai ce uba to zai faɗa maka da shi ɗin uba zai ce plus nta ai kaga ya faɗi magana mai kyau wallahu musa kuma ga yadda Allah ya kyautata maka kai ma kyautata mana eh talaka suke gaya ma karuna ko wa ahsin wa ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka kaga kenan aikin Allah menene komai kyautatawa ne mun karanta wannan allazi ahsana kulli shay'in khalaqa لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سنن أحسن القصص ما iska da Allah zai bayar sai ka ahsan islam yana tare da ihsani jama'a Allah mai girma da kuka ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi sai ce me wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahim hanifa wattakhadha Allah ibrahim qalila kenan islam yana tare da ihsani mu sake duba hadisin jibiri da mala'ika jibiri ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan me akan me musulunci da farko da ya gaya mai rukunan musulunci biyar sai zo me sai ya zo me imani sai ya gaya mai rukunan imani guda nawa shida to sai zo me ihsani kaga shi suna tare ke suna tare duk wani musulmi musulmi ne duk wani musulmi mumini ne amma ba duk musulmi ne muhsini ba ba duk musulmi ba ne mumini قالت الأعراب آمنا فينا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا كما كان دول مؤمني wane ne ji musulmi ne ba taɓa samun mumini amma ba musulmi ba gama ba kowane musulmi ba fa mumini ba in gama adona in gama sa menene da menene da wata bakar aljabbanka wane ne wane ne in baka samu shu'abul iman ba kana nan a matsayinka sai kaga ga wani fitifiti daga can kawai ya zo ya wuce ka sai mutane kai suna ta wuce ka gobe kiyama ce a ah, ya aka yi haka kuma ce a ce ba za a yi haka ba me ka tsaya sai ado sai yawo wala su kuma sun tsaya sai aiki za ka ga wani kawai ya tsaya sai istifari ba istishari mu kuma mun tsaya sai kallon wayoyi kaga ko yanzu abin mamaki an kira sallah zan ga wani kawai shi yana ta istifari ne fa to kaga mu kuma masu android ko masu capacity sai ka ga ina ta haka shi kuma yana ta zabda ne istifari addu'a ni kuma yana ta taba taɓe hmm? ina ta kallon hotuna Hmm? a facebook mai aka yi fosil ne ɗinɗin daga wannan waya fitina ce wallahi bayan Allah da yawa suna ta wuce mu kuma mana ta kan waya bai kamata ba bai kamata ba su isani musulunci tare da isani har yanzu Allah mai jima da kuka yake ce mana suratul luqman wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun kaga wa huwa muhsinun kenan ana buƙatar islam tare da me الثاني فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور هل لي إثاني يا إفا إثاني يا إيه ينزل الله دي يا يبوغوا يا يبوغ النبي يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين haka nan Allah yake sakanka wa masu ihsani kuma mun ji sakamakon nasu babbar daraja ne aljanna da kuma ganin Allah ka raba kowa yake samun wannan martaba ba sai wanda Allah ya gama ɗaukaka shi to zuwa nan za mu shiga wani episode ne daban yadda ita matan sarki ta nemi ya yi lalata da ita to yana da kyau mu dinga ɗaukan durusun wa ibar min kisati yusuf a jiya mun dauki guda nawa mun dauki guda goma a nan a sheik abdurrahman bin nasir ya mana littafi fawaid mustambata min kisati yusuf to sannan kuma akwai muhammad bin salih al shi ma ya kawo mi'atu fa'ida min surati yusuf fa'ida ɗari daga kissar annabi yusuf alaihi salam to a jiya mun tsaya kan fa'ida ta goma dangane da su kisan 'yan uwan annabi yusuf ma da yake zambi tauba qabla dhanbi taubatul fasida mutum ya kwana da wai niyan gobe in nayi laifi to zan tuba wannan tuba ɓatacce ne fa'ida ta goma sha ɗaya zai da sabuwar fa'ida kenan yau fa'ida ta ɗaya kenan annal insana idza zanna su an bi insani idan kana tuhumtar mutum bai kamata ka lakanta mai hujja ba domin ka ji baban yana tuhumtar ku kuma sai ce wa akhafu an ya'kulahu dhi'b ko ina jin tsoro kuma sai suka ɗauki wannan abin da yake tuhumtar su da shi saboda hankalin ku kaɗan ne sai kuma da suka dawo suka ce a ai kora ta cinye shi hmm? kaga annal insana idza dhanna an bi insanin ka ɗauka shi ɗan a hamayya ne to fala yuslihu an yulqinahu hujja bai kamata ka bashi satar amsa ba ka bar ke ta dibidibin shi kawai Allah mun gane wannan wannan general ke na rayuwa kare bi cikin kai kuma ka bashi wai a'a kyale shi kawai ke ban sani ba a je a duba hmm? a je a yi bincike jami'an tsaro za su suna so su ji taka da eh, ni ban sani ba da ma sun ka ce baka sani ba fa jikinka zai gaya maka jikinka zai gaya maka su sun san mai da za su sa ta yi magana Allah ya takaita na sha biyu Allah azza wa jalla sabbata Yusuf, tun da farkon fari sun kulla mai kullan leniya amma Allah mai girma ɗaukaka ya sa ya tabbata Allah mai girma da kuka yake cewa wa auhayna ilaihi Allah ya mai wahayi na tunabbi annahum bi amrihim hada ka kwantar da hankalinka wa hum la yash'urun abu na goma sha uku annal mutazahir bil amr wanda zai nuna wayo to yankashifu amruhu li ahli al basira masu basira za su iya gane shi a bayyane kawai domin sun nuna kamar wasan kwaikwayo Allah ce wa ja'u abahum isha'an yabkun qalu ya abana inna habana in fi shirya wasan kwaikwayo ke baban kuma ya fi su hankali yayi inna na nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa a dhib a yanzu ya za a ce bakin kuran ina haƙwarin ke yake a jikin rigar tashi kaga katan basira ko sai suka cire rigan sai suka yi hanka akuya sai suka kawo jini sai suka sassa oke dama in kura za ta cinye mutum sai ta cire mai riga sai ta ajiye shi a gefe sai ta cinye nama haka dama ake ko kaga wayan yara bai yi ba abu na sha hudu malaki akwai al'amalu bil qara'in ana amfani da alamomi wa mashru'iyatul amal bil qara'in domin yanzu annabi yaquba alayhi salam ya lura ne a idan ki kuka kawo kura ta cinye shi amma kuma ban ga gurin da rigan ta yayyage ba ni hmm? ga riga complete riga amma kun ce kuma kora ta cinye shi ki kawai sabrun jamil inna yaran bi fa kai kai gagararru fa sabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun abu na sha biyar ya akwai jawazul musabaka tsere-tsere haru ya abana inna zahabna nastabiqu akwai jawazul musabaqa tsere-tsere ana yi a ce lokacin idi sai a fito a yi tsere-tsere daga guri kaza zuwa guri kaza ko kuma a yi dawakai a hau dawakai a yi tsere-tsere duka wannan masarautu suna da irin wannan wannan ya halatta inna zahabna nastabiqu wai sun tattara ne gaba ɗaya sun tafi wajen tsere-tsere suka bar annabi yusuf a wurin kayan ke musu gadi to can kuma kura ta zo ta cinye shi kuma ba ku ji kukan shi ba hmm? ballanta ku zo ku kwace shi abu na sha shida in ba'ul mashkuki fi amrihi bi zalika yau wanda ake shakka cin al'amari shi ce kai ba gaskiya kake ba baban ya gane ce bal sawwalat lakum anfusukum amra kaga ya gaya muku cewa wannan ba gaskiya kuke ba fa kuma mun sun faɗa da bakin su wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqi a wani irin magana ne wannan yana nuna dai ba su da gaskiya abu na goma sha bakwai as-sabrul jamil me bambanci shi da asaburul adi domin sai ce fasaburun jamilun ne haƙurin da babu complain ba complain To ya ce zai yi irin wannan haƙurin alhamdulillah kuma irin shi Allah ya ce mana ya ce manzan Allah sallallahu Allah ya ce mai فاصبروا صبرا جميلا اجي ما منزل الله ابن da aka biya mai ke sannan wajen asafufa ya ce fasahi safha fasahi safha aljamil komai jamil jamil jamil jamil abu na goma sha takwas albisharatu bil amri sa kuke ana bishara da al'amarin da zai faranta maka rai shi wanda aka tura shi ya nemo ruwa kada ya bushira hada gula eh sai ce bishara bishara ga yaro kyakkyawa na same shi ga yaro kyakkyawa na same shi kaga ana bishara da abu mai kyau ke kama wani lokaci ana bishara da fabashirhum ba kyau bi azabin ali a yi bishara kai musu bishara da azaba mai radari amma mafi yawancin an ce bishara yana zuwa ne akan abu mai kyau Na ce wa Bashirin mu'minin wa Bashirin Muhsini, sai eh, wa bashir wa bashir wa bashiril ladina amanu abu na goma sha tara An anna shira'a ya zo ke yutlaqu ala alal baii wa shira in an ce shira shira yutlaqu ala alal bai in an ce ya siyar sai a ce wa sharau wa qala alladhi tarahu min misra eh wa sharauhu ne ma nan wa sharauhu kaga kankanin larabci irin na wajen ce me wa sharauhu suka yi me suka siye shi kuma ba suka siye shi ba suka san yadda shi Shi ne ma ne ce ashira yutlaqu ala al-bai'i wa a shira? in ka siyar za a yi cewa shira in ka siya ma za a ce shira ka ji wa sharauhu bi samanin baksin ai ba'uhu ne a nan ba'uhu bi samanin baksin haka nan kalimatu shira tutlaqu fi lughati ala al-bai'i aidan eh ala al ka siya abu na ashirin cif cif an na bai al-hurri sai ya gaɗa wa akli samanihi min al-kaba'iri al-azima kaga yanzu ƴan uwan shi me suka aikata kenan biyayya ga Allah sun aikata babba babban laifi wa haka za fa'ala ha'ula'i ba'u hurran wa akalu samanahu an tsinto shi a rijiya sai kuma suka ce a ai bawansu ne ya gudu ko saboda haka yanzu ka bamu wani ɗan kuɗi haka mu sayar maka da shi baya jin magana abu hure da ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce salatatun ana khasmuhum yawmal qiyama sunfin mutane uku Allah zai yi hukuma da su gobe kiyama rajulun tuqiya bi thumma gadar mutumin da za a bashi dan Allah sai zo ya yaudara suna nan da yawa fa sannan wa rajulun a hurran fa akala thamanahu da mutumin da zai sai da ɗa ya ci kuɗin da ƴan uwan annabi Yusuf a nan abin suka yi babba ne yanzu Allah yana nuna mana fa karmi irin wannan za ka samu mutane za su ɗauki yaran mutane a sa su a buhu a ɗaure ko a sa su a kwaki a ɗan ba su gurin da su dinga shan iska a jefa cikin kaya a yi safaransu sai kudu kaga Allah ya yi take Allah ya yi. kaga babu mutuntaka kenan ko kaɗan yaro ɗan ƙarami fa sai a yi safarai. sai a a siyar ma wayansu kuma mu ɗin ma tun da mun ce mu ba ma kwaikwayo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in mu dai aikin mu kawai mai aure a hayayyafa shi ke yaron sai a ce a tura shi gabas ya je karatun ƙur'ani in sai ka ga yara kaman ashirin talatin wai allabi wahidi sun je hotel suna jiran loba ɗaya cat kai ba kama lage ba ma 'yan miyan yana buƙatar miyan ma ya ɗauka ya ji ba irin wannan rayuwa don Allah kuma mu ne za ka ga ana lobin tirela tirela sai kudu sai kudu fa yanzu mana cewa na za a mamaki a cike ba, kuma ku je a ta yanka ku saboda ko awakai ne ai ko akuya akuya ka duba akuya tana da hankali ko a cikin dabbobi akuya tana ɗaya daga cikin dabbobi masu wayo sosai ta ce oke tun da ku yan jimakai ne oke tinkiya ta ce wawuya to kamar ɗan arewa kamar haka yake ko ya ta tafiya ana ta yanka shi ana ta kashe shi kuma me zai je samo ne a cikin ma'uhu me zai je samu ubu ka duba akuya karanci ka ga a hanyar an buge akuya ku amma ba suwa ake bugewa tinkiya tinkiya uwar hankali ke to yanzu yan arewa haka suke ba kuma ka duba su a can sun fitin ne naman mai suka fiti? akuya dole za ka ga sun fi mu wayo ko ka duba sosai mu kuma mun fi cin kwakwalwa tinkiya shi kenan kutacci kutacci kutaccin kan kinkiya sai kwakwalwar kuma ta koma irin nasu haba jama'a a ce an kashewa ne an kashewa ne an kashe an kashe an kashe kuma sai ka tafiya kuke yi ji ba wannan yana da haɗari sosai wa rajulun ba'a hurran fa akala samanahu na biyu kenan ko na uku wa jara a jiran da wanda zai ɗauki ɗan kodago fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu ya iya bashi kuɗin shi ya gama lafi kuɗi ya ce sai gobe ka dawo gobe rawahu bukhari a cikin kitabul buyu babu ismi man ba'a hurra kaga mun dauki nawa mun dauki fa'ida 20 ke a cikin fa'idoji ɗari mun samu ashirin gobe ma za mu sake ɗaukan goma goma goma haka za mu tafi da karatun sai zama mana da sauƙi bi ibnillah babban karatun mu na yau shine wa kadhalika najzil muhsinin idan Allah mu dinga koyi ihsani Allah ya datar da mu fi dunya wal akhirah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh